yari ya ce ziyaratu zilli shine dadin inuwa inuwa ya rika ƙaruwa. ba da gayati na kasihi bayan ya kai taku biyun nan ya koma to zai rika karuwa kun gane inuwar tana ranar tana yin yamma tana ƙara tafiya yanzu za ka inuwar na ƙara tsawo mm. za ga yana ƙara tsawo Shi ne yake maka magana ba da gayati naksihi wa akirul ikhtiyari shi kuma ƙarshen lokacin sa lokacin sallan azhur na ikhtiyariya na zabi muhtarinta sai ta iza sara zullin shakasin misluhu har inda inuwan mutum ya zama daidai kansa to lokacin muhtari ya ƙare sai lokacin mene daruriyu daruriyu hmm. sai ce ba da zilli Mm, ba'ada zillin zawali bayan zillin zawali kenan mm-hmm. wa huwa wani waktar asr to wannan lokacin shi tunna maka shi kuma farkon lokacin la'asar kama kenan mm-hmm. wa akiru mislai mm-hmm. wa akiruhu karshen shi kuma lokacin sallan muktarin sallan la'asar shi ne shi kuma lokacin da inuwan kai kai tsawon ka bi yanzu kana fita za ga ya kusa za ga ya yi tsawo Yauwa, na'am Wani magaribi wal magaribi bil gurubi ita sallan magariba ba wahala da kai haka baka ga rana ba ta yamman nan ta shiga giranta kawai lokacin sallar magariba ta yi ko mun hasken gari rana na fadawa giran nan ko mun hasken gari a kira sallar magariba ba ruwanka da agogo yanzu karfe nawa yanzu karfe nawa biyar da nawa sa biyar da ashirin ko da rabi sai agogo mai nuna mana yanzu karfe bakwai za mu yi sallah magariba yanzu da agogona zai murɗa ya koma karfe bakwai za mu kira magariba to kaga agogo aikin banza ne ba shine ma'auni ba khiyaru ibadillahi alladhina yura'una shamsa wal qamara wal azilla li zikrillah inuwa da rana inuwa da rana ake lura da su don gano lokacin sallah wasu in sun murda agogonsu karfe kaza za su sallah ba ga sun taba canza shi karfe biyun nan kawai da ayyaman kenan masu karfe ɗaya da'imin karfe ɗaya kenan lokuta na canjawa a rika lura ehe na'am mukaddaran bi fi'liha mm. yana mai kaddarawa da aikin ta ba da tahsili shuruɗiha bayan tabbatar sharadin ta me sharaɗin fadawar rana ah. fadawar rana wal isha'i sai sallan isha'i bi gurubil humrata shine shi kuma yayin da shi kuma wannan jajjan da rana take bari a sama in ta fada sai lokacin da shi kuma ya bace shi ma babu ila muntaha sulusi ila muntaha sulusi har zuwa ƙarshen sulusin dare na farko wa subhi sallan subahi shi kuma malam yaushe ne lokacin sa sai ya ce bil fajr sadiqi ana gada shi ne da alfijir ta gaskiya ba kazib ba mhm. ila al isfirar zuwa wayi wangari al a'la mafi ila isfirar a'la zuwa wato hasken da sama take yi gari ya waye. Mhm. Wal afdalu. Wal afdalu mafificin lokacin da aka so a sallan su bayi a tagalisu biha shine lokacin dare hmm. shine da daddare hmm. yawwa shine zaka ji sai da Aisha ta faɗa a cikin hadisi ga yana hadisi a cikin muwadda ko sai da Aisha take cewa ah, ah, in kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli subha fayansarifu nisa'u mutalaffiqati muru'ihinna ma ma ma ma yurafna min al-galas mata sukan je su sallar su bayi a zamanin manzo Allah har su je masallaci su dawo suna rufe da mayafansu la urafna min algalas ba a gane saboda duhu ba iya bambance mace da namiji saboda duhu saboda duhu to kaga an fi son a yi ta da jifinta na wata ajilul magribi na'am wata ajilul magribi ana son akwai son da to zai kawo mana son da ake son lokacin su na shiga da dumi dumi ake so a yi su sai ce wata ajilul magribi da gaggauta sallar magariba wata akhirul bawaki fi masajidi hmm. an gane ko wato wata akhirul bawaki sauran kuma duka ana son dan jinkirin su magariba ana son da ta shiga ayita. to kaga su waye bawakin sauran sauran sallolin guda kuma sannan hmm. fi masajidil jama'a a rika yin a cikin sallan jami'a a cikin masallacin da ake yin jam'i mhm. kadaran kadaran ga wanda yake da iko la diru bikin kadaran gwargwadon kai la diru bikin abin da ba zai cutar da su ba mhm. wal ibradu bizuhuri shi kuma sallan azhur in lokacin garjin rana ne to fa abridu adis salati manzala ce ku sanya ta ku sanya ta akwai lokacin da sallan azhur ma ya kamata ya kai har karfe uku ba a yi ba ko kuma karfe uku a yi lokacin rana ta yi sanyi lokacin gari ko kun san lokacin ai yawa wafi harri a lokacin garji a lokacin garjin zafi wafi wafi ibradil munfaridi to aka rama lawo mutum ne shi a garin da yake ba musulmi sai shi kadai to zai iya